An ƙaddamar da aikin wayar da kan jama'a game da allurar rigakafin cutar bakon dauro a jihar Niger. Cutar bakon dauron dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ke fatan ganin an kawar da ita musamman a ƙasashe masu tasowa. Dr. Fati Shak Abdalla, darakta ce a sashen rigakafin cututtuka na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da take cewa game da wannan cuta ta bakon dauro. Bakon dauro cuta ne wanda ake samun shi daga wani kwayan cuta wanda ake cewa virus shi ma virus ne kamar yadda polio shi ma virus ne ke kawo shi to shi kuwa yana yaduwa ne ta wajen ko yaro ya yi tari ko ya yi hatishawa daga nan ya shiga makogwaron yaro yaron da bai da rigakafi shikenan shi ma zai kamu da wannan cutar illan shi shine idan ba wai ba kurajen da yake fitowa a jiki kawai ba shine abun ba a'a yakan sa yaro ma ya rasa muryarsa gaba ɗaya for life yaro ba zai iya magana ba ko kuma yaro ya sa ma yaro hannu a ido yaro ba zai iya gani ba kuma ko kuma ya samu kwakwalwan ah, yaro hankalin yaro ma ba zai cika ba kuma ko ya je makaranta ba zai iya sanin abin da ake ciki ba to illan shi kenan tana kai ga kisa eh yaro ma zai iya mutuwa idan ya yi tsanani. A nan jihar Niger dai akwai cin tarar naira dubu hamsin ko ma ɗaurin shekaru biyar ga duk wanda ya ƙi bari a yi ma yaron yaronsa rigakafin da za a fara daga ranar 21 zuwa 25 ga wannan wata da muke ciki. Amma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Aliyu ya bagi Shehu ya ce ba su fatan samun hakan a tsakanin al'ummar jihar Niger. Ba mu yi eh, fata cewa za a samu wannan ba saboda kayi ma ka san yadda mutanen mu suke idan aka ce 'yan bakon daura aka ce ana allurar rigakafin eh, na bakon ɗoro a guje suke zuwa amma dai kan ba za samu wanda za su yi taurin kai ba idan aka samu wanda suke ce ba za su gudu ba kasa tun lokacin polio muna da doka sanda a cikin dokan an sa wanda bai hana yaransa a yi masu rigakafi za a masu tara na dubu hamsin ko kuma a sa prison ko kuma duka biyu saboda haka wanda bai ki za mu yi amfani da wannan dokan yanzu kamar nawa ne za ku kashe wajen wannan aiki eh to muna fata cewa idan aka hada da kudin da za mu su development partners za su ba mu da kuma kudin da state muna fata za mu kashe wajen miliyan 60 da wani abu akan shirye-shirye da kuma kaddamar da wannan Fata dai shi ne a samu nasarar aikin domin tabbatar da cimma gurin kungiyar kasashen duniya masu magana a kan kiwon lafiya da su ne ma suka ɗauki nauyin gudanar da wannan shiri. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.